Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar Talata 28 ga watan Janairun shekarar 2010 wato 2020. a ci gaba da gudanar da shari'ar duba yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump jiya litinin ne lauyoyin da ke kare shugaban suka fara bayanansu na kare shi daga zai dauki kwanaki uku za mu kawo muku karin bayani hakan kuma muna tafi da sabon shirin kowa ya bar gida wanda wato abdulaziz adalu toro ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna aiko mana amma yanzu sai a fara gyara zama domin a fara da shan cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi. An koma zaman shari'ar tsige shugaban Amurka rana ta biyu ta kariya wato ta yunkurin tsige shugaba Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai buƙatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko kuma babu. Jaridar New York Times ta rawaito cewa tsohon mai ba da shawara a sha'anin tsaro John Bolton ya tabbatar da cewa uh, trump ya shaida masa ya sanya sharaɗin ba da tallafin soji ga ukraine har sai ta gudanar da bincike akan wasu abokan adawarsa na siyasa shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan chuck schumer yana ganin shaidar bolton za ta ƙara tabbatar da zargin da ake yi wa trump na yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba matukin jirgin saman da ya yi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando kobe bryant ya yi kokarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na ƙasa jennifer homendi ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya litinin cewa jirgin yana da tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya daki tsaunin jami'an sufurin jiragen sama sun ce sakon matukin na cewa dole sai ya haye sama domin kaucewa gizagizai ita ce kalma ta ƙarshe da suka ji daga jirgin dokar ƙasa ba ta yi tanadin sanya bakin akwatin adana bayanai ga jiragen sama masu saukar ungulu ba shugaban amurka donald trump ya yi ta yin baiwa china duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81 a sakon da ya wallafa a shafin na a jiya litinin trump ya ce muna tattaunawa da china dangane da wannan cuta firimiyan kasar ta china li kengyang ya ziyarci birnin wuhan a jiya litinin domin tattaunawa da jami'an lafiya akan yadda aikin yaki da cutar ke tafiya wuhan ita ce tsakiyar inda cutar ta barke kuma jama'ar yankin da ma makwabtan birane da dama suna fuskantar dokar hana zirga-zirga a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin magance yaduwar cutar shugaban hukumar lafiya ta duniya dr tedros gabriyesus ya isa beijing a jiya litinin domin saduwa da jami'an kasar china da kuma tattaunawa da su akan cutar to kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su na zanta da malam hassan jibiya mai fashin baki kan harkokin siyasa amurka game da shari'ar da 'yan majalisar dattawa ke gudanarwa inda lauyoyin shugaban suka fara jawabin kare trump wanda zai kwashe kwanaki uku lauyoyin shugaba trump sun fito sun ce ai babu wani laifi ma da shi shugaba trump ya yi mm. Eh, abin da ya yi bai kai wani laifi ba ko kuma babu wata shaidu ma da za a ce ma ya yi laifin da ake zargin shi da shi na cewa ya rike wannan tallafi na kuɗi hmm. har sai an yi binciken ki abokin hamayya shi na jam'iyyar eh, democrat joe biden hmm. eh, to abin da suke kokarin su nuna kenan cewa ai bai ma yi wani laifi ba dan kuɗin da ya rike dama suna binciken kasar kan cin hanci da rashawa da aka san gwamnatin da shi ba wai dan a binciki ainihin abokin hamayya shi ba. To wannan abu ne da suka saba faɗa da tun can baya tun maka fara wannan shari'a cewa wannan ba laifi ba ne wasu daga cikin sanatocin sun ce laifi ne amma bai kai wanda za a tsige shi ba na cewa ba ma laifi ba ne gaba ɗaya kuma in ma akwai ana zargin laifin da ake zargin shi da shi babu shaidu. Mm. To, ana cikin magana babu shaidan da za ka ce mutum ya yi laifi sai ga maganar littafin tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro wato John Bolton. Mm. Ana nan ana nan cikin weekend ɗin sai wata jarida da ake ce ma New York Times ta buga wato wasu daga cikin kalamai mm. da zarge-zarge da ya yi niyyar fitarwa a cikin wannan littafi da zai fita a watan march to a cikin wannan an littafin da ya fita shi ya ce cewa shugaba trump ya faɗa mashi da bakin shi cewa hmm. a ci gaba da rike wannan kuɗin har sai shi shugaban ƙasar ukraine ya yi jawabin cewa zai ainihin ƙaddamar da bincike a kan harkokin da ya shafi wannan kamfani da dan shi tsohon mataimakin tsohon dan tsohon mataimakin shugaban kasa wato barisma hmm. sai an faɗi wannan kamfani sai an wato kaddamar da bincike a kan harkokin kudinsa da sauransu da kan alaƙa shi dan biden hmm. shi kan shi joe biden da wannan kamfani to wannan ba karamin abu ba ne zai iya zama abin da zai iya canza yadda abubuwa za su kasance nan da 'yan kwanaki masu zuwa. kamar mm. yadda ka faɗa cewar wannan littafi ya fito wanda mm. yake babban magana ce ga wannan zai iya sauya akalar shari'a ga baki ɗayanta to da mm. alamu an sha nana ta cewar ana bukatar shaidu a kira shaidu wanda shi jan bolton na ɗaya daga cikin shaidar da ake son a kirawo kana tunanin cewa su sanatoci za su kirawo za su amince da a kawo shaidu gabansu To sai a biyo mu domin jin ci gaban tattaunawar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Murtala dauke da sauran labaran duniya. Amurka ta ki sauya yunkurinta na rage yawan zaman sojojinta a nahiyar Afirka duk kuwa da gargadin cewa janye tallafin na Washington kan iya kawo cikas ga yaƙi da ta'addanci a yankin. ministan tsaron faransa florence parley shine ya yi roƙo na baya-bayan nan na ci gaba da saka hannun amurka a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jiya litinin a yayin wani taro da manyan jami'an gwamnatin amurka a ma'aikatar tsaro ta pentagon to sai dai bayan kammala taron sakataren harkokin tsaron amurka mark esper ya ce washington za ta duba wasu batutuwa da ke neman kulawar gaggawa Yasfa ya faɗa wa manema labarai cewa a yanzu sun mai da hankali akan gwagwarmaya na manyan ƙasashe da farko China sa'annan Rasha. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai kalubalantarsa a zaben watan Maris kuma tsohon hafsan soji Benny Gantz sun shirya gudanar da taruka daban-daban a fadar White House inda ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bada cikakken bayani akan daɗaɗɗen shirinsa na warware tankiya tsakanin isra'ila da Falasɗinu. ana sa ran a bayyana tsarin a hukumance a yau talata a lokacin taron manema labarai na haɗin gwiwa na trump da kuma netanyahu netanyahu ya ce a cikin shekaru uku da suka gabata ya yi tattaunawa da shugaba trump babban abokin isra'ila da kuma jama'arsa dangane da waɗannan muhimman batutuwa na tsaro kuma yana da tabbacin shi da trump za su kafa tarihi gans kuma a nasa bangare ya ce yana jira ya ga abin da ya kira muhimmiyar ziyara turkiya ta bayyana kai ƙarshen ayyukan bincike da ceto a jiya litinin sakamakon kakkarfar girgizar ƙasa da ta daki ƙasar an yi kiyasin adadin waɗanda suka mutu sun kai 41 bayan da aka gano wasu gawarwaki biyu a wani rusasshen gini a gundumar gabashin ƙasar kusan mutane dubu hudu tare da taimakon injinan gina suka yi ta aiki a cikin tsananin sanyi domin tona baraguzai a elazig da ke gabashin kasar bayan girgizar kasar mai karfin ma'aunin maki 6.8 wadda ta auku a ranar juma'a jami'ai sun ce gine-gine 76 ne suka ruguje yayin da kuma wasu ɗaruruwa suka lalace hukumomi sun ce ya zuwa yanzu sun tono mutane 45 daga cikin baraguzai. To a gaida martala da ya karanto mana labaran duniya. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma kan tattaunawa da na yi da Malam Hassan Jibiya inda na tambaye shi ko sanatocin da ke wannan shari'a ta tsige Trump za su amince a kira shaidu sai ya ce. to kasan asafil wato wannan kotun da muke ciki ita ta eh, majalisar dattawa mm. suna iya canza dokokin shari'a su idan dai aka ce suna da akwai waɗanda suke son a yi a canza wata doka su suka fi rinjaye wato with the simple majority ake ce mashi wato mm. karancin wanda suka fi rinjaye mm. kaga yanzu ana magana mutum sanatoci hamsin da ɗaya su fito su rinjaye wani ra'ayi. Tun da su ɗari ne dama a cikin. Yawwa tun da su mm. ɗari ne, su mm. kuma ga Democrats suna da arba'in da bakwai. To abin da ke da kwai yanzu, mm. ana buƙatar 'yan jam'iyyar Republican guda hudu kawai su to su yi zaɓe tare da 'yan Democrat a samu wannan namba hamsin da ɗaya da ake nema, saboda a iya ba da dama a kirawo wasu shaidun wanda cikinsu zai iya zama hadda shi wannan john uh, bolton wannan tsohon mai ba shugaban kasa shawara mm. kan harkokin tsaro to amma kuma kamar maganar shaidu da kake akwai idan aka ce za a amince wa bangaren majalisar wakilai ta kira shaidu kana tunanin cewar su ma 'yan jam'iyyar republican ba ce suna son joe biden da ɗansa su gurfana ba za su iya cewa ai yanzu su abinda democrats ma suke nufi kawai wato ba su ki ba a ce a kira duk wanda za a kirawo in dai har za a bar su su kirawo wasu daga cikin mukarraban shi shugaba trump kamar shi joe biden da kuma irin su nick mulvaney mm. wanda yake na kusa-kusa da shugaban kasa ne eh, sosai wanda kuma sun san wannan alaƙar da ta faru ta magana rike kudin nan mm. da kuma magana eh, binciken eh, shi joe biden da kuma ɗansa Mm. Eh, to gaskiya su democrats yanzu abin da suke nunawa a matakin majalisar dattawa ne za a kira wasu wa'annan wato karin shaidu wanda su lokacin da suke tafi shari'a a majalisar wakilai mm. ba su kira ba amma dalilin da suka bada ne ko da sun kirawo wato fada shugaban kasa za ta iya amfani da wannan karfi nata ta hana su zuwa mm. abin da zai kai da zuwa kotu kotu kuma abin zai ta wato za a yi ta jan shi har zai iya wato shi ainihin kansu magana tsigawan mata ta kasa yin tasiri saboda ana jiran a ji abin da kotu za ta yanke ko ta tilasta ma wa'annan makarabai na shugaba trump su zo su ba da ba'asi ko kuma ta hmm. ce a'a ku majalisar dattawa a wakilai ba ku da hurumin da za ku kira su su zo su ku tilasta musu su zo su ba da shaida. Malam Hassan Jibe kenan mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voa hausa da kuma sashen hausa da domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shiri na gaba sai a shakata da ɗan maraya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. aba ah, yara abayara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku yara ku malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye kulura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yara manyan gobe aba ah, yara Allah nana yan yara manyan gobe yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta ku irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yadda, yan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, yan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe saba yara Allah nana ga yara manyan gobe saba yara Allah nana yan yara manyan gobe. aiki mai kyau kusari da inganci din kusari da girma mai kyau kusari da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so Tun Allah ya kyauta to a gaida Allah ya ji kan maza yanzu kuma lokaci ne da zamu kuma gefe Abdulaziz ya kawo mana sabon shirinsa na kowa ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar shi kasa wanda ba kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkanmu da sabon shekara ta 2020 da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu mai suna kowa ya bar gida ka shi ma gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Barin bar bakuwar tamu ta gabatar da kanta to gare ki Malama Mary. Ah, mary akila adamu daga kaduna state jama'a local government nigeria na zo america domin karatu ne gidana yana karatu a seminary luther seminary a minnesota dalilin zuwan mu kenan domin yin karatu. Yeah, pastor. Yana okay, yana karatu zama pastor. Yeah. Okay, to uh, malama Mary ke ce ke to daga Kaduna shekara nawa kenan da ke baro Kaduna? Mm, ina shekara na biyu kenan domin mun bar Nigeria August 11. 2018. Kina aiki kakin ki zo kakin ki baro Najeriya? Dama ina makaranta na gama makaranta kenan. sai muka zo nan. To ya ga rayuwa a nan Amurka? rayuwa dai a nan eh, rayuwa ce wadda ta sha bamban da gida domin ba za mu hada domin da su sun establish sun shirya rayuwarsu yadda zai taimaka musu um, sarga sun yi gaba da fiye da mu a gida rayuwa take a nan sun soya sun sun shirya su yadda zai kawo ginuwa da taimaka masu domin in kana nan ba za ka taba rasa abin yi ba in karatu ne sun shirya shi yadda za ka yi karatu mhm. ya'yanmu kuma sun sa karatu dai sai dai wanda bai so yin karatu ko ba ka son yin karatu dole ne ka yi domin akwai amfanin yin karatu rayuwa a nan ba jingina ga wani mhm, ba kamar gida ba ko ba kamar gida ba a gida zaka gan yara ba sa son yin karatu zai zama ba wanda zai kula amma nan gwamnatin nan sun sa yara a gaba dole yaron ka ya je yi karatu mm, ikon Allah mm. to kina nan tare da mijinki kuma da ɗiyanki ko ya muna nan dukan mu mm, ku nawa ne a nan a yanzu haka amurka mu uku ne ko uku Allah sarki to eh, ke gamsu da yadda ake gudanar da harkokin rayuwa na Amurka kamar da na bayani da fari sun tsara abubuwa yadda zai kamu sa rayuwarsu ya yi daɗi sannan a nan babu <laughs> rogo ba zai iya zama nan ba in kana rogonci ba za ka iya ba dole ne ka tashi sai ka yi ka nema abin da zai taimake ka a cikin rayuwa kuma in kai cikin ikon Allah za ka gan kayan nasara. Kenan dai kina son shi Amurka ba garin rago ba ne? Babu, babu. Rago bai iya bai iya zama nan. Ba zai iya ba. Mm, ikon Allah. Ya kiga yanayin siyasa a Najeriya yanzu haka? Oh, yanayin siyasa a Najeriya ne gaskiya akwai matsala. Matsalan ne masu siyasa za su faɗa in sun zo campaign abin da sun fada mana daban da abin da bayan sun ci zabe za su mhm. gudana mhm. ba gaskiya kowa dai son ran shi yake yi abin da dai zai kawo shi cin gaba shi kadai ba su juya baya ba su tuna da baya ba mhm. kamar yadda na gani a nan as responsibility and accountability babu a gida ba kamar nan ba. To me yasa babu irin wannan tsari a can? A gida? Mm-hmm. A gida accountability eh, babu tsoron Allah. Na biyu kuma ba sa tuna da amanan da suka dauka. Ba sa tuna da jama'a da sun zabe su. Ikon Allah. in suka samu ta su manta da jama'a da sun zabe su. Ba sa tuna su yi abin alkoholin da suka dauka ba za su tuna su cika ba mhm. wannan cin mutunci ne ga jama'a yanzu a yanzu haka idan shugabanni waɗanda ke jagorancin uh, gwamnatin najeriya suna sauraron ki wani sako gare ki na musamman zuwa gare su sako na zuwa gare su shine su tuna da cewa ubangiji na kallon su ya ba su zarafi ne su yi wannan shugabanci kuma dukkan shugabanci da ke da suka samu ba karfin kansu ba ne mun san wasu za su gan kudin su ne ya ba su amma ba haka ba ne ubangiji ne ya yarda su samu wannan matsayi sannan kuma watan wata rana za su ba da lissafi a gabansa abinda da yadda suka yi shugabancin da ya ba su saboda haka su yi la'akari da cewa ransu ba hannun su yake ba allah ne ya kirke da ransu kuma zai tambaye su duk yadda suka yi da shugabancin da ya ba su. Hmm, to allah ya sa san ji wannan kira naki to mun gode kwarai mary akila 'yar asalin kasar najeriya da ke nan jihar maryland mun gode da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc sai ko mako mai zuwa idan allah ya yarda mun gode. ka so hana mini kiwo ta bi ka so mini noma gidani in ba sai ba dole ya dauka hadi da ran zati manzon Allah gidani da alkoda min kida ne ba ni kuma su kawo ya so ya kira ma ba kira ran yayi ma ba ta kurmi ma iman ta ana ba to gida suwa ya kare ni halu ka da riba riba hijire ka ba to a gaida wato a gaida Abdulaziz Adil Toro to yanzu kuma ga wannan sakon Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amerika. Sunana Nuhu Muhammad a karamar hukumar ke ta fana shiyar shawa kamba lokal gamara a Kebbi State. Yana Amurka yana son kuma kamun sakona ga sabon shugaban sashen Hausa na gidan rediyo na Amerika. Wato, Dr. Aliyu Mustapha Sokoto. ina taya shi murna da fatan alheri Allah ya taya shi ruku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Duniya ta san cewa kafin zuwa wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya tun dubu biyu da goma sha biyar Ai kusan kashe ɗaya bisa shida na ƙasar nan na ƙasar Najeriya na hannun tsageru yau ba haka lamarin yake ba. ai idan ba yabo ba fallasa. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka suna na Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. game da hukunci da aka yanke wa wannan baiwar Allah Maryam Sanda na kashe mijinta da ta yi to a gaskiya a shari'ance a musulunce idan wannan al'amari ya tabbata ita sai ta gode wa Allah don an yi abin da Allah ya ce a yi sannan kuma Allah ya sa ta wannan sanadi ba da tafi to idan Allah ya sa ka samu rahama alfarmar wannan hukunci da aka yanke mata sai ta samu rahama ta samu aljanna. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana kwamar shirto da sabon unguwa ka tana babu magatakar da kungiyar murya talaka. magana da kungiyar kiristocin Najeriya ta yi ba yi ba ne karya ce ba mai da magana ta ba gwamnati ba ta da hannu kwata-kwata a cikin matsalar boko haram na ɗaya kenan na biyu kuma boko haram tana kashe musulmi da da yan take kiristoci to amma nan ba ma shaida min ba bai kamata a dinga kawo irin wannan maganganun ba wannan matsala ce da ta shafi kasa saboda in ma wata kungiya tana so ta bayyana ra'ayinta game da yadda jami'an tsaro ke gudanar da aikinsu to bai kamata ta jeho addini a cikin lamarin ba. To madalla sakonan da ku masu raro ku aiko mana na kuke kira kuna ajiye mana. To yanzu a nan birnin Washington DC a mu na cewa karfe biyu da minti 25 na dare ga wannan sakon. Na yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido ba zai yiwu ba saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙƙin mu ne Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe shida na safe a agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ko kuma karfe biyar na safe a gogon Ghana. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Za a iya sauraron maimacin shirin ciki da gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe takwas na hantsi. Ga masu sauraron shirye-shiryen murya Amurka da ke a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To madalla sai a ci gaba da sauraron sa'an shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka da wannan kuma ka zo ga shirma na karshe labarai a takaici. Baki. Baki. Baki. Mai yanka wuya. shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece siyasa a kasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirin mu na safe karfe shida agogon najeriya da Niger, bakwai agogon gmt da ghana To madalla an koma wato zaman shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai bukatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko kuma babu. Matukin jirgin saman da ya yi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya yi kokarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na ƙasa. jennifer homendi ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya litinin cewa jirgin yana a tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya dake tsaunin shugaban amurka donald trump ya yi tayin baiwa china duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81 sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya litinin trump ya ce suna tattaunawa da china domin ganin an yi magance an yi maganin wannan cuta to madalla masu rawar nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan allah kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyina da ya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daro smith ni sarfila hashin gumel da na hada kuma na gabatar nake cewa sai allah ya kara hada mu salamu alaikum